ya ɗanɗana garɗin imani yace abu na farko wanda Allah da manzansa suka zama su ne mafi soyuwa zuwa gare shi akan waninsu na biyu wanda yake son mutum ba don kuma yake son sa ba sai dai don Allah na uku wanda yake kin ya koma cikin kafirci kamar yadda yake kin a jefa shi a cikin wuta za mu waɗannan wasu tatsuniyoyi guda uku wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanda ba wanda zai same su sai wanda ya da imani to kenan imani yana da ɗanɗano imani yana da zaki. eh imani yana da zaki, yana da ɗanɗano wanda ya sa haka za Allah ya ce yana da ɗanɗano saboda Allah ta baraka wa ta'ala ya kamanta imani da bishiya imani bishiya kuma akwai wacce take mai daɗi mai ƙanshi mai daɗi kuma da 'ya'yan itaciya masu zaki akwai wanda take mummuna mai ɗaci 'ya'yanta ma masu ɗaci kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ita Allah subhanahu wataala ya saka misali da kalma wacce take sassarka kuma mai daɗi da bishiya wacce take mai daɗi kalma mai daɗi ya saka misali da mai da bishiya wacce take mai daɗi ka ba. tsayiba ha thabit asalin ta yana nan tabbatacce ba ba kaucewa yana nan a cikin ƙasa ya zauna tar fa far'aha kisa reshen ta kuma yana sama sannan tuji kula a ne irin jin yawa tana ba da abincin ta mai daɗi ko doshe da izinin a nan mai kalma daddaɗa kalma mai zaƙi kalma ta tsarka ta ci kalmatin tauhi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah sai sabo misali da mai da bishiya wacce take mai daɗi wanda idan asalin ta ya zama tsarka. mai daɗi to haka nan ƴaƴan da za ta bayar su ma za su zama masu zaki bisa ce tuci wa farko a fi sama tuci uku da kullum bi idni rabbi wa haka imani idan ya tabbata a zuciyar mutum to sai zama mai ya ba da reshi wanda yake mai zaki reshin nan kuma sai ba da ƴaƴa masu zaki reshen nan su ne ayyukan ibada da ayyukan ɗa'a wanda mutum zai yi saboda mai saboda imani ya tsaya a cikin zuciyarsa to sai kuma ya samu amfanin kamar shi ne sakamako da zai samu wurin allah ta baraka ta ala gobe a hinan aljanna wanda wanda ya samu gare shi to zai zama ya samu wannan sifofin guda uku na farko Allah da manzansa za su zama su ne mafi soyuwa a gare shi akan wadansu ko me wani na kasu ma'ana zai fifita san Allah da san manzan Allah akan ko me ne ne kamar yadda ayatan alquran ta tabbatar wani in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftuha wa tijaratun tashawna fasadaha wa tashan aya ga ya musu idan iyayenku da ƴaƴanku da matayenku da danginku da kasuwanci naku wanda kuke tijaratun tafshauna kasa da da kasuwanci da kuke tsoron ya karye shi zama kuma haɗi da ku ci riba a cikin sa ba da gidaje wanda kuka gamsu da su manya-manyan gidaje da kuka gina kuma sakin tarzauna habba ilaikum min suka zama sulhu fi suyuwa zuwa gare A akan Allah da mazan Allah tarar masu ku shine azabas kina ashe mutum ya bibita gabatar da waɗannan a kan san Allah ya nuna bin da daɗin imani amma idan ya bibita Allah akan waɗannan duk abin da zai yi wa waɗannan ya zama ya ci karo da san Allah da san manzan Allah mana da abin da Allah ya ce a yi da abin da manzan Allah ya ce a yi sai ya kyale waɗannan ya ba abin da Allah ya ce a yi ya ba abin da manzan Allah ya ce a yi ya nuna me ya nuna ya ya ɗanɗana mai daɗin imani ta haka nan zamu kuma yadda ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin umar yake cewa na gaya annabi sallallahu alaihi wasallam na ce wallahi wato ainihin kai ne mafi soyuwa zuwa gare ni akan komai sai dai kai na fi son kai da haka wanzu Manzo Allah ya ce a ah, kuma yanzu imanin ka zai tsaya mata bai zama ya asulu ha sabitun ba asalin bai zauna ba sosai girgidi yake yi sannan umar ishe sannan mazala shi da shi har sai na fi soyuwa zuwa gare ka akan ka sannan umar ya ce wallahi kai ne mafi soyuwa zuwa gare akan kai mazala shi to yanzu kuwa kuma mai ma'anatun su ba magana ta baki ba ne ba magana ihu na ko rawa ko wake-wake ba a magana ne a aikace Allah ya ce a yi manzan Allah ya ce a yi to duk wani abu da zai kawo ma cikas kan yin wannan ka ajiye wannan abu ka gabatar da abin da Allah ya ce da abin da manzan Allah ya ce shi ne ma'ana so isa Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un ga ya musu kuna san Allah to ku bi kinan abun cikin sannan a cikin bin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bin manzan Allah kuma cikin bin Allah ne Eh? domin Allah ne ce kul ati'u Allah wa rasul a wata ayar ce kul ati'u Allah wa ati'u rasul to da haka kenan ashe biyayya na ita ce mai son nasa da kaunarsa to za mu ga haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa dai ba zai imani ba har sai na zama ne mafi soyuwa zuwa gare shi a kansa da iyayensa da 'ya'yansa da shauran mutane baki ba haka za mu ga wanda Allah ya azurta shi da wannan to sai ga bisan da wani abu yanzu zai ci karo da abun da Allah ya ce da abun da manzo Allah ya ce sai fifita ne fifita san Allah ne da san manzo wanda ina tunatar da mu abin da wata yarinya ta kokari kwanan nan ba da dadewa ba mun sani an samu a zamanin safai jingin irin wannan amma kwanan nan wata yarinya ta yi wannan jarumta sai ta fifita abin da Allah ya ce da abin da manzala ce akan abin da yake mai ta cinye shekarunta tana karatu a kai tana sanin kwana kwanan nan za ta zama lauya ta fita tana shiga kotuna tana samun miliyoyin kuɗi amma ta ga a kan me saba Allah da manzansa to sai dai a bar wannan abin da za ta sa ke jarumtar da mai da dama daga mata sun so su amma wani abu na rauni wannan tsoro ya hana su su ita ma za mu ce su wannan farala ce daga Allah ya taimaka ta yi don ta ceci kanta ta ceci 'yan baya kuma ta ceci waɗanda za su zo nan gaba duk da cewa ba a yadda ba dai amma ga matakan da ake ɗauka yanzu za su sa cewa a zo a yi gyara a cikin al'amar wanda har wanda aka yi hira da su akwai wacce cikin farfesa ce lauya take cewa ba ta taɓa cire kanta ga wani ya ga kanta ba sai da ta je wannan makaranta lokacin da za su shiga wannan a tsari dole aka sa ta cire ɗan kwalinta domin ba za ka ma aka sa kowanne abin nasu lauya ba za ka sa ba sai ranar da aka rantsar da ku aka ce kun zama lauyoyi wacce ce kullum sai ta yi hawaye wacce ce take ba da labari game da ita yanzu profesa ce ta lauya ta ce to tun sanda suka yi har ta gama wannan makaranta a cikin fashin rai ta ganta a tuɗe gashinta a tafe a cikin babin banci tsakanin namiji da mace da haka ta ke zub da hawaye har ta gama wannan amma ba ta samu wannan jarumtar da za ta ƙin timbe ta yadda kuma ta kafa hujja da launin da launin da su suka yi da shi amma ta wannan ta kafa musu hujjoji da launin da suke son da suka koya musu kuma ake so a tabbatar su ƙwararru ne a kansa to ƙwararrun da za su sa su kware ɗin take gaya musu cewa lodin da suka koya musu bai ce haka ba haka ita ba za ta ce wanda duk duniya ta wannan magana kuma ake ta ɗaukar matakai menene jarumta ce da kuma Allah subhanahu wataala ya sa mai za ta ceci wasu wanda dama ba a sanar su suke ba da kuma wanda suke ciki yanzu wanda ba a sanar su suke yi ba cewa da kuma wanda za su zo nan gaba domin a samu a gyara a tsara to ne ya faru da dama akwai ɗan shugaban wani jamani wanda a italiya wanda ta karɓi musulunci mun san italiya da take tana da gurare masu zafi wajen gaba da musulunci domin akwai marakis santoci da dama wanda 'yan abinda ake cira orientalist wato wanda suke karatu domin makirci ga musulunci suke cibiyoyi a wannan gurin amma da karatun da take yi da bincike-bincike da take yi da kanta ta gano cewa mai cewa addinin musulunci addini na gaskiya tare da cewa ubanta ya yi prime minister a wannan ƙasa amma ta karɓi musulunci ya yi iyayensa ya yi mai hana ta bata bata hannu ba ƙasar da an ta magana an ta surutai amma ne bata fasa karɓar musulunci haka ta karɓa take sa hijabi take zuwa kasuwa take zuwa ofis take zuwa gurare da dama da mai da hijabinta da kuma addininta a hannunta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kirjinta da yasa za mu ga wani soja ba amurke shi ba wanda a gidan nasa babansa ba nasare ne kuma a makarantun nasare ya karatu iyalansu duka nasaru ne aka tura shi jamani domin yaje a wani tim na ba da gudunmawa a nan ya haɗu da wani musulmi suke ta tattaunawa a cikin rundunarsu wanda wannan musulmi yake bayyana abubuwa kyawawa na musulunci da irin abubuwa kyawawa da wanda yana bakanta wannan ba mu ba da amurke soja a ƙarshe ce to su zo su zauna a tattauna ne shi ya gaya masa kyawun nasaranci shi ruwan ya so ya gaya masa kyawun musulunci haka wajen sojoji talatin suka zauna suna sauraron wannan tattaunawa a ƙarshe ba jan a wani ba'amurka soja da kansa ne ya gamsu da irin hujjoji da dalilai da wannan soja musulmi ya gaya masa wanda shi ma ya karɓi musulunci sakamakon tattaunawa mai imanin shi da cikin zuciyarsa za mu ga akwai wata ita ma a yar birtaniya ce wanda lokacin da rigimar nan ta 11 september ta faru ta zauna ta ce tana ta tunani tana ta tunani wani wani addini ne zai samu goya bayan su su wannan aika-aika har su zo su je guri mai girma irin wannan tun da duk zargi ya tafi akan cewa eh musulmi ne suka aikata wannan ta zauna tana ta tunani shi ne ta sa aka kawo ta kwalli na alƙur'ani da wasu littattafai na musulunci da kanta ta zauna tana tana zarce zarce tana ta bincike bincike tana ta abubuwa a shi ta gano cewa wannan ba aiki ne irin na musulunci idan ma an ce musulmi ne suka to ba su yi aiki da abin da bai da musulunci yanzu zo shi domin bai bata ga wani wuri da a musulunci ya nuna wannan duk wannan ya nuna haka wani a wani profesa na mathematics shi ya ce bari karanta alkur'ani don ya samu hujjoji waɗanda zai karyata wasu abubuwa na ƙur'ani don ya gaya wa musulmi cewa addinin su ba cikakke ba ne domin ya ci karo da kimiyya a wurare da yawa to shi ka ayoyi na kimiyya ya tafi ya tafi ya tafi sai ga farkon abu da ya fara cikin karo da shi shine afala ya ta dabbaru na ƙur'ani walau kana min inda ghairillah lawajadu fi ikhtilafan kathira sani yana karanta sai ci karo وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ai kira uzami amfani me kimiyya yake amfani da shi batu ne na tunani da observation da wani experiment da wani wane ne sai qur'ani yana kira ma zuwa waɗannan hanyoyin bincike na kimiyya ya ci gaba da nazarinsa da nazarinsa a shi ya gane cewa ba zai iya kama alƙur'ani da wani abu na cin karo da kimiyya domin ta kira zuwa tunanin sararin sama tunani abin da yake ƙasa da shauran halittu irin su rabon fara yanzu wani irin igiri kai fako da kata shauransu sai gano ashe ba inda zai kama a dangane da cin karo da abin da ya shafi kimiyya wannan shi ma ya sa musulunci ko irin waɗannan da yawa wanda ne Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya zaɓa ɗanɗana daɗin imani sai ga ya kafa shi. abu na ƙarshe da za a tsallake na biyu shi wanda idan mutum zai so mutum ba zai so shi ba sai dan Allah su wa wata don abu ne da kullum ana karantawa amma na ƙarshe cewa wanda zai ki komawa zuwa kafarci kamar yadda ke ƙin ya ko a jefa shi a wuta a wata ruwayar ice idan ice an jefa shi a wuta aka fito da shi to zai gwammace ya koma cikin wutar domin ya ziyartar ana ta yaji sakamakon wancan kin yake ya shiga ciki wannan ko ya shiga ya fito ya yadda a mai da shi ciki akan ya koma mai zuwa kafar shi shi ma kiso shi da amma mu ɗauki sa bai bin ali bin malik wanda manzala ya turo su goma su zama yan leken asiri ga qurayshawa labarin zo qurayshawa suka bi su ta hanyar takon su da inda suka sauka suka dauke dabinan suka ganshi suka dan suka ce wannan irin dabinan madina ne kenan waɗannan daga madina suka guzurin madina suka gane cewa lallai yan laifin asiri ne suka biya su jagoran su asim da ya ga alamu su ne ya hau shi a cikin da su goma nan suka zo su kewaye suka tarar da su suka ce to su ko za su ba su amara ba za su kashe su asim da mutane bakwai suka ce to mu ba za mu sauko ba akan alkawarin kafin domin kafin ba mun amincewa ba ne suka haƙura saboda zaƙi imani suka harbe su da kibon har suka kashi mutum uku suka sauka ɗaya shi ma a hanya ya bi ya yi timbe da yi timbe suka kashe shi shaura adi da wani a kubai da wani suka je suka ɗaure su a ƙarshe suka sai da su a makka domin mutanen kawayawan hanya ne suka yi wannan suka je suka so a makka suka tashi sai da su sai suka sai da su ga banu haris shi kuma hubaib shi ya kashe babansu haris a yakin badar to yanzu kuma an sai da shi ga 'ya'yansa daga azaba iri-iri a ƙarshe da suka yanke shawara su je su kashe shi amma a wajen harami saboda suna girmama harami ba a kashe mutum a cikinsa ice hmm. to kuma ne ya raka a biyu ya raka a biyu kyawa ya sake cewa kuma ne ƙara kuma yin ƙarawa kuma ƙarawa a ƙarshe kafin su kashe shi suka ce mai kake gani da a ce yanzu muhammad ne a rangon mu kashe shi kai kuma ka koma gidan ka zama ka da iyali ya ce na ya ce wallahi ba zan so ma a gida na a ce ina bacci cikin iyali na ba muhammad kaya ce kaya ta soke ni kuma ina zaune a cikin gida ballantana a ce ni ina zaune a gida yanzu kuma a ce shi a kashe shawara ya ce ya muhammad ya rasulallah ya muhammad don ya daɗaɗɗaka musu min ya kan ya koma kafinci gwara da abin da za su masa ainihin su masa wanda ya nuna cewa ne shi ma yana da zafin imani to haka duk wanda ya zafin imani zai gwammace biyayya ga Allah zai kokari ya kauce safansa sawa abin da yake kanana ne ko abubuwan da suke manya ne ballan na kuma ba a cikin kafinci Allah subhanahu wa ta'ala ya zafin imani Allah ya tsare da الظالم لا يزيد عليك اللهم لا ملجا الا اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم وصلوا وسلموا على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك الله عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين